za mu je saudiya aka kama mu a kano babana ne a can da aiko kuɗi ya ce a kai ni kuma aka tambayi mai gidana shi ma da tare za mu tafi yan uwan suka ce za su yi aiki wani na shinkafa daga kano aka kama katsina daga katsina aka kama na yoni da daga can gida sa aka yi wanda ya shekara ashirin ba ni kuma na ashirin har ya kai mu iya ne tukwan mun ta gun jirgi har za mu shiga kuma tukwan shiri hakan ya shiri ne ma tukwan aka kama mu tun da an ce babu daɗi a da muka je sai can ya faɗin a kano ake gaya mana ake gaya mana cewa an aka tai saudiya babu daɗi ta hiyar yara he manya kowa ta iya dangana kowa mm, ya fasa ya Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka kama kan hanyar su ta zuwa Saudiya wadda aka nemi musaka sunanta. Abdullahi Lawali shine jagoran cibiyar da ke kula da mata da yaran da ake safarar su a nan jihar da magaran. su ne na farko kuma su guda bakwai akwai hudu masu shekara sha hudu guda mai shekara sha biyar ɗayansu shekarar ta sha takwas wadda ta yi eh, abin take ma a ce major wadda ta ishi kanta shekara ta ashirin da biyu kuma ta ce tana da mishi dukansu na jihar magariya ne don eh, a kano aka same su suna shirin tahiya maka kuma wani Asia ne ke tare da su zai yi amma da ya ga alamun kamar iko yana so ya rarumen shi sai ya gudu ya bar su daga nan kuma kano aka kai su katsina tunda fasfort kinsu ya nuna cewa daga katsina aka yi shi aka kawo su aka sa su a hannun gwamnati za a kai su polis tare da a dan sabu a samu a yi bincike a san abin yadda cibiyar ta ɗauki nauyin yaran inda ta ba su masauki kafin iyayensu su karasu suna nan ba kaso bane suke masauki ne aka ba su kuma da kulawa kamun iyayen su su zo ko wace a samu ta koma gida za a bayan kamar wace irin kulawa ce ake musu da da ne ake musu kula na ana daukar ɗawainiyar su kamar a waye musu kai bisa kai ga neman hakkin su in kamar an takura musu a cikin wannan aikin da aka yi su nemi hakkin su ana iya a waye musu kai bisa kai ga wannan tun kamar basu lahiya muna da likitoci a nan da suke kula da su makwanci mai kyau za a ba su abinci da wansu ma an ba su kowace sako cikinta da kit da ake cewa sarveti da wani kayan shahe-shahe da turare da kayan wanka duka dai abin da ya kamata ana ba su da deja wasu sun fara zuwa sun yi domin da a ba su na su cikin su akwai su da suka fara zuwa. ajiya Ummadin shugaba ce ta kungiyar nan da ke yaƙi da musguna ma mata a nan jihar da magaran ta ce za su bi sau da kafa lamarin waɗannan 'yan mata kamar yadda doka ta tanada. na farko hanya ta shari'a ce jujin yara ne za mu tuntuɓa wai ga labari inda ya kawo muna shi kuma zai sa bincike a samu a gwada mishi yaran nan har ya sa hannu a bisa wa'inda suke yin safar yaran wannan na biyu uwayensu za mu nema mu zamna da su a kwatanta musu cikin hatsarin da suke tura yaransu tun da ba ko ina ba ne ba za a ce gida in Allah ya arzitar da kai a gida ma sai ka yi arziki ba sai ka yi waje ba cikin wulakanci cikin kasa ɗinka halin kakani ka yi. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.